bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu idan zan tuna daidai yau za mu tashi a kan darasi ne na uku a wannan littafi mai albarka insha Allah kuma yau kusan muna 23 ne ga watan zulqa'ada hijira shekara ta 1444 insha Allah ta'ala kamar yadda na faɗa ran da muka fara cewa wannan littafi Allah ta'ala ta bani ikon karantar da shi shekara goma sha biyar da suka wuce a masjidin ƙur'an ganin fa'idarsa ya sa a wannan karo muke maimaita shi bayan shekaru ɗaya ɗaya shekara goma sha biyar kuma wannan albarka ɗin ya sa littafin a yanzu haliyan an fassara shi zuwa ga sama da yarurruka sama da guda ɗari a duniya me alama alama na cewa Allah ya sanya albarka a littafi din na ɗaya na biyu kuma da alamar cewa akwai kyakkyawan zaton cewa wanda ya aikin shi mawallafin Allah ya karbi aikinsa akwai kyakkyawan zaton haka saboda tasirantuwa da takardu ko rubutu ko wa'azi na tsawon lokaci ba mu da ilimi na yaƙini amma dai akwai alama da ke nuna cewa lalle aikin da aka yi ana fatan Allah ta'ala ya karbe shi mu ma da muke karanta wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya karbi aikin daga gare mu ya kuma ba mu ikon aiki da shi insha Allah ta'ala dare da rana ina fatan ba wai daga mun kammala ba in Allah ya ja kwanan mu zuwa wani lokaci nan gaba za mu samu lokaci da za mu yi fassararsa da harshen turanci kamar yadda aka yi da hausa ya zama fa'idan bai takaitu kadai zuwa ga 'yan uwanmu da ke jin yaren hausa ba har ga 'yan uwanmu da ke jin yaren turanci suna iya amfanuwa da shi amma ba dole sai a nan masallaci ba tun da an riga an yi shi mai iya yiwa a wani wuri ko abin da ya kama da haka allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya a ah, gaba na gaba kuma littafin kamar yadda sati da ya gabata Ah, aka samu wani bawan Allah ya saya fi sabilillahi ya raba muna roƙon Allah ya biya shi da gidan aljanna yau ma an ƙaro copies ga waɗanda ba su samu ba suna iya samu ni ma ɗin sati da ya gabata an ba wani ɗaya shi ma ya bani shi yasa yau ban zo da ɗan ƙarami irin na aran ba to shi ma aran ma samu da ya ɗan babba ko amma dai nawa ya fi naka girma ka ɗaga su gani a gani nawa ya fi na anaran ma <laughs> kuma ya dace a ba aran man babba ne amma ni sai ya zama wanda ya samu ne injiniya ibrahim kuma na samu nasa so waɗanda ba su samu ba insha Allah sai a ba su sati da ya gabata na ce banda double in ka karbi ɗaya ya isa in ma ka batar ba za ka ƙara karba ba ƙara ma samu babba a'a ƙara ma kai faɗan gata ne a wurin nan da alama Allah ta'ala ya yi albarka akwai wani kamar kwali ta yana shigo da shi to babban ladan ya ce akwai wani bawan allah ma ga kawo katon kwali yana zaton na littafin ne to ina littafin ne a shigo da shi a raba shi fi sabilillahi sabil ko <laughs> insha Allah za a raba sabil insha Allah waɗanda suka saya Allah ya biya su da gidan aljanna Allah ya sa a mizanin ayyuka na kwarai ah, a raba ina za mu tashi yau zamu tashi aran ma yace akan addu'a ta farko insha Allah ta'ala in zai na'am bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim aktaru istiqadi min an-nawm alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur jazakumullahu khaira za mu tashi a babi na farko wannan kwali guda da ina ga takardun ne go eh to sai a eh shaidin ne go to shi ma sai a raba fi sabilillahi eh amma banda double go insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu babi na farko shine azkarul istiqadh minan nawm zikirorin farkawa daga bacci bacci darura ce ta dan adam Allah ta'ala ya mana baiwa da kuma ni'ima da cewa muna yin bacci gabanmu su huta jikinmu ya huta hankalinmu ya huta kalmar annawun ƙur'ani ya ambace ta kamar sauno ta zo a ƙur'ani barin gwada harjinku ya kai kamar guda ya kai eh, cewa huwalladi ja'ala lakumul laila libasan wannauma subutan sura kenan suratul furqan kenan ko aya ta 47 to kaga anan muhallu shahid daga cikin hikimomin bacci da Allah ta'ala ya laburta mana a ƙur'ani shine cewa lokaci ne da jikinmu yake hutawa lokacin da muka kwanta bacci jikinmu yana hutawa kaga gangan jiki ya huta memorin ka ya huta tunanin da kake yi mai daɗi da mara daɗi duka sai ka huta sai kuma ka shiga wata duniya ta daban duniya ta daban shine watakila ka shiga duniyar mafarki a duniyar mafarkin nan har sai ga warkin ka zama tsuntsu daga nan ka tashi fur ka tafi aikin hajji ka sauka a jidda kuma sai ka zama mutum sai kai shiga kawai makka ka san dan adam wani kuma a lokacin da yake baccin sai baccin wai gashi nan a cikin banki babu kowa kai ka ji dan adam da son kai wai gashi a banki ba kowa a wurin to in ba kowa naka ne <laughs> to gaga in kaga ana mafarki to bacci mafiya yawan ya yayi daɗi jiki ya yi mai jiki ya huta shi yasa bacci aya ce ta Allah subhanahu ta'ala. yanzu muna zaune a nan wani a cikin mu sai bacci ya ɗauke shi ya kwanta yana bacci a masallacin annur mu muna darasin isnul muslim amma shi sai mafarki a yanzu daidai lokacin nan gashi a gindin ɗakin ka'aba yana labbaik allahumma labbaik kuma tabbas ya gan shi a kaban kuma a wannan mafarkin da yake iya da yaƙinin yana wurin sai ya farka sai ga ana karatun azkarul istiqadi minan nan sai ga yana haka shi kada yana ta haka yana ta haka dan adam kenan su kaga wannan ke bayyana mana bacci aya ce ta Allah subhanahu wata'ala ta inda mutum yakan yi kuna tare da shi amma sai fita a duniyar da kuke ya ma tafi wata duniyar da ba kuma san ina ya je ba kuma ya dawo Ke sa Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa butigha'ukum min fadli sai ce inna fi dhalika la ayatin liqaumi yasma'un wannan zai zama wani sura kenan zai zama cikin suratul rum kenan aya ta 23 kaga Allah ta'ala ya ce yana daga cikin ayoyin san aka ce ayoyi su ne miracles wato na daga cikin mu'ujizozi na Allah subhanahu wa ta'ala baccin da kuke a dare kai har ma da rana yana kama ku yi baccin wannan bacci da kuke Allah ya ce aya ce da za ta kara wa mai imani imani in dai kana da imani to bacci yana kara muku me yana kara muku imani din saboda kana zaune a wuri kana iya mafarki kana bacci a nan jikinka na nan iya tare da mu watakila ba makon kana baccin ba amma baka san me muke yi ba gaba ɗaya ka zama off completely a wurin da muke maybe ka yi mafarki ka tafi wata duniyar maybe ka je ka america ka je saudi arabia ka je dubai ka je china dukka a cikin mafarkin naka kana ta fama da jirgi ku sauka a nan ka yi connection ka tafi can duk har ma watakila ka yi sati biyu a cikin tafiye-tafiyen da kake baka huta ba amma kuma duk darasin da ake awa ɗaya ne a wurin kuma a lokacin an fara darasin ka fara baccin kuma ka farka ba a gama ba amma kai a wannan mafarkin ka yi tafiyan sati biyu ko wata biyu ko shekara biyu shi yasa Allah ta'ala ya ce waja'alna naumakum subata shi yasa muka sanya baccin ku ya zama mai hutu gare ku kuma aya ce ta Allah waja'alna naumakum zai zama cikin wani sura suratun naba aya ta nawa aya ta tara zai zama ko Allah ya rufa mana asiri don haka bacci aya ce ta Allah mun gode wa Allah da ya mana baiwa da shi mai dalili a aljanna ba sai kayi bacci ba saboda aljanna babu damuwa babu matsala babu gajiya babu shiga kunci ba bakin ciki babu tozartuwa balle ka buƙaci ka huta amma a duniya akwai gajiya akwai kuncin rayuwa akwai rashin lafiya akwai ababe da dama da jikinka ke bukatan ya huta ya an ka kwanta bacci jikin yana hutawa amma duk da haka akwai gaban da kuma in kai bacci binciken likitanci ya tabbata cewa su suna aiki ba sa tsayawa in suka tsaya kuma ran ya bar jikin gaba ɗaya maybe ba zai dawo ba na farko suka ce kwakwalwar ɗan adam tana aiki in yana bacci na biyu lungs ɗinka na dama da hagu guda biyu ne ga su a nan idan kana bacci suna aiki ta inda suke ɗaukar iska su shigar su fitar na uku zuciya da ke nan wurin da alakarta da liba zuciyarka tana nan ɓangaren hagu liban ka na nan da aiki wajen pompin jini a jiki da makamantansu amma ko su kansu aikinsu yakan sawwaka lokacin da ake bacci bai kai lokacin da ake farke ba idan kana baccin to capacity aikinsu ana rage shi da nauyin da ke kansu sai su yi switching daga wani aiki mai tsanani zuwa ga wani aiki mai sauki shine kawai na tabbatar da lafiyar jikinka shine ake kana numfashi iska na shiga na fita kuma jininka yana aiki baya tsayawa sai dai aikinsa yana raguwa a lokacin da ka yi bacci duk waɗannan ayoyi ne na Allah subhanahu wa ta'ala koma bayan waɗannan mafiya yawan gaban jiki duka suna hutawa ne mafhum tayyib sai a karanta addu'a ta farko a ramma kamar yadda na fada zai karanta na farko shi kadai na biyu insha Allah sai mu biya tare da shi idan yayi sai mu maimaita bayansa na uku kuma ni zan karanta sai na yi fassara tare da ca ba za mu rika ɓata lokaci mai tsawo a fassara ba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 الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أرمى ذبا مكدن كدر يا يا أربعة بيوكو أكو يدك كدر نعم. الحمد لله الذي أحيانا أحيانا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا بعدما أماتنا وإليه النشور وإليه النشور آه. الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala allazi wanda a hayana ya rayar da mu ba'adama amatana ma a bayan ya ɗauki ranmu lokacin da muka yi bacci wa ilaihin nushur kuma zuwa gare shi za mu koma a ranar tashin kiyama wannan hadisi duk da malam bai kawo da suka ruwaito ba malaman hadisi sun kawo hadisin nan daga wajen manyan sahabbai guda biyu da suka ruwaito shi ibn azib radiyallahu an shi ma ya ruwaito wannan hadisi hadisi ne muttafaqun alaihi wanda imamu muslim rahmatullahi alai, ya kawo shi a littafi na hudu Nan ba na uku, so hadithi ne wanda yake ingantacce alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah kalmar alhamdulillah kalma ce sananniya a bakin dukkan musulmi saboda kalma ce da mun saba da faɗanta duk lokacin da ka samu wani abu mana jin daɗi ko wani abu suka ce alhamdulillah kuma ƙur'ani ya karantar da mu yawan aiki da kalma ta alhamdulillah a babin harji barin tambaye kafin na wuce sau nawa alhamdulillah ta zo a ƙur'ani sau sha ɗaya ustaz <laughs> ai ya fi dubul ɗin haka ba alhamdulillah ta maimaito a ƙur'ani sau ashirin da uku sannan alhamdulillahi rabbil alamin ta maimaito sau nawa alhamdulillahi rabbil alamin ta maimaitu ita a a wannan sau shida sannan surori guda biyar a ƙur'ani sun fara da alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa zai iya bani su duka biyar ɗin suratul fatiha ɗaya sai ta biyu kada tsallake suratul an'am suratul kahfi suratu saba sai ta biyar suratu fatir waɗannan dukkanin su biyar sun fara da alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mafu tayyib don haka alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah shine wasful jamal bil jamal shine siffata abu mai kyau da kyau kuma an ce alhamdu iya ishara ne zuwa ga godiya da yabo ga Allah a babin girmamawa kana girmama abin da kake yabonsa kake gode masa allazi wanda a hayana ya rayar da mu wane ne ya rayar da mu shine Allah subhanahu wa ta'ala ba'ada ma amatana bayan ya ɗauki rayuwarmu da wannan malamai na ƙur'ani da hadisi na musulunci suka tabbatar da cewa bacci idan mun yi bacci Allah ta'ala yakan cire ranmu a jikinmu saboda me saboda farkawa kai a bacci kana farkawa a bacci baccin rana ne ko baccin dare ne abin da ake so kana juyi ka bude sai ka ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nushur kana gode wa Allah da ya dawo maka da ranka Allah ta'ala da ya rayar da kai bayan ya ɗauki ranka malamai suka ce amma akwai bambanci tsakanin ɗaukar rai na rasuwa da kuma ɗaukar rai na bacci ɗaukar rai na rasuwa shine gangar jiki da ruhi ɗin ana yanke su. amma lokacin da aka cira ranka kake bacci kuma ba a yanke alaƙar gangan jiki da kuma ran naka shine bambancin a lokacin rasuwa alaƙar ta yanke amma a lokacin bacci alaƙar ba ta yanke ba shi yasa idan mutum ya yi bacci wani sai wuce ta can bai dawo ba to shi ne da ya yi baccin an yanke alaƙar ransa ne da gangan jikin so da kula ga wannan ran ba zai ƙara dawowa ba a wannan duniya kun billaili wa Alamu ma jarahtum bin nahar wannan zai zama cikin suratul an'am ko aya ta 60 zai zama so kaga Allah ta'ala ya ce ne wanda ya tawaffakum billaili yake ɗaukar rayukanku yake sa ku rasu a dare kaga sai ya kira me baccin da muke sunansa rasuwa malamai sukan ce rasuwa ce karama so da ka Allahu ya tawaffal fusi da mautiya zai zama wani sura kenan ya zama suratu zumar haka ne aya ta nawa aya ta 42 Allah ya maka albarka haka ne zai zama zumar aya ta 42 so da haka kaga ba'ada ma matana Allah ya dawo mana da ranmu bayan ya dauki rayuwar mu wa ilaihin nushur zuwa gare shi muke komawa Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sai ya dauki rayuwar mu akan imani wannan addu'a ana yin ta an farka a bacci baccin rana ne baccin dare ne ko abin da ya kama da haka ko baccin yammaci ne na yi bayani mai tsawo hadisan da suka ce baya halatta a yi bacci a wannan lokacin ba su inganta ba babu lokacin maimaitawa idan jikinka na bukatar hutawa kana iya hutawa shari'a ba ta hana ka ba allah ta'ala ya samu wanye lafiya لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي arama ya rika rera mana arama yadda ake rera mana karatun qur'anin nan mu ji wannan ma a rera ko yaya kun bi so ya karanta a haka ko a rera aran ah, mato kaji sun fada kuma ni ne lauyan su gashi kuma ka gani ina gefen ka ai <laughs> ba daman ba sai ya kai qur'ani ba amma a karanta shi da zai saukin cewa gare su go لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي رب اغفر لي لا إله إلا الله lalle babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai ne la sharika la bai da abokin tarayya lahul mulk dukkan mulki nasa ne wa lahul hamd dukkan yabo da godiya nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma akan komai Allah ta'ala mai iko ne subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah wala ilaha illallah sannan babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wallahu akbar lalle Allah mai girma ne wala haula babu dabara wala quwwata babu ƙarfi illa billah sai ga Allah al'ali Musulunta suka shigo musulunci suna ma tafiya da manzon Allah wata rana sun saba a jahiliya suna bautawa bishiyoyi da sauransu sai ke cewa manzon Allah to ai ya dace mu bauta wannan bishiya ta zatu anwat kamar yadda aka saba a jahiliya manzo Allah ya ce inna hasunat wannan ai wani abu ka kirkira na sabon Allah ka faɗa kamar yadda banu Isra'ila suka ga Musa iji Allah na ilahan kama lahum aliha sai annabi ya ce an shigo musulunci ba a shirka sai a haƙura a bauta Allah shi kadai to wannan sahabi ubadatu ibn samit radiyallahu an shi ya rawaito wannan hadisi wannan addu'a tana da matukar muhimmancin an farka a bacci daga tana da manyan fa'idodi kamar guda uku in dai ka yi ta kana farka a bacci ka kiyaye kana da manyan fa'idodi tabbas guda uku in ka karanta ta don Allah ka san ma'anarta na farko manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ce kana zuwa ƙarshen addu'an ka ce rabbi gifirli Allah ha gafarta min na farko ce gufirala take Allah yake gafarta maka zunubanka in ka ce Allah ya gafarta mai ce gofira la an gafarta masa ya ce fa inda a idan a lokacin da ka farka a bacci yi addu'ar sai ka biyo bayanta da addu'a kamar du'a'ul haja wata buƙatar ka ta duniya sai ka gaya wa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa istujibala take Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa maka fa'ida nawa biyu na uku ya ce idan kama fata wadda a wasalla idan mutum ya tashi a lokacin a dare ne sannan ya yi alwala ya yi sallah ƙubilat salatuhu Allah ta'ala ya karɓi sallarsa bi ma'ana an karɓi sallarsa kai kaga kawai a bacci fa ka farka amma dalilin albarkacin wannan addu'a ka samu gara garaɓasa manya-manya guda uku na farko ka ce rabbi gifirli Allah ya gafarta maka na biyu in ka yi addu'a manzon Allah ya ce an amsa maka na uku in ka miƙe ka yi alwala ka yi sallah ta ƙiyamun laili a dare to a gaya maka sallar ka Allah ya karba kawai wannan addu'a za ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah Wala ilaha إلا wallahu akbar, أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي an gafarta maka in kai addu'a an amsa maka in ka tashi kai alwala kai sallah an karbi sallar ka insha Allah ta'ala wannan shine gara basa na karanta wannan addu'a shin jama'a barin tambaye ku don Allah wanda yake farka a bacci baya addu'an nan an ci da rabansa ko ba ci da rabansa ba an ci da rabansa wannan shine asalin raba ganima raba sabil da ake kai ba a raba da kai ba an gama da kai asalin sabil original kenan a gafarta maka a karbi addu'ar ka sannan kuma an kai sallah a karbi sallar ka don haka wannan addu'a mu rike ta matuka daga tana da muhimmanci Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya na'am alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi wannan addu'a ta uku a wannan babi shi ne alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun ɗauke a ma bai mun biya ba ko to bismillah a ma alhamdulillah ladi afani alhamdulillah alladhi afani alhamdulillah alladhi afani fi jasadi alhamdulillah alladhi afani fi jasadi ورد علي روحي ورد علي روحي وأذن لي بذكره وأذن لي بذكره wannan hadisi riwaya ne na sahabi abu huraira radiyallahu an cewa idan mun farka a bacci sai mu ce alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi wanda radda alayya ruhi ya dawo mini da raina kaga ke ne yake kara tabbatar maka ran nan an cire sai dai kawai ba a yi disconnecting dinsa daga gangan jiki ba amma an riga an cire shi alhamdulillahi ladhi afani fi jasadi na gode wa Allah da ya bani lafiya a jikina shine na farko alhamdulillahi ladhi afani fi jasadi sannan wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dhikri alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dhikri na gode wa Allah ta'ala da ya bada lafiya a jikina ya dawo mun da raina shine muhallin shahid ya dawo mun da raina kaga kenan da an fitar da ran a jikin sai dai ba a yanke alakarsa da gangan jiki ba na uku wa adhina li bi dhikri sannan ya mini izini ya mun umurni ya kwadaitar da ni da ambatonsa kaga kenan wanda ya farka a bacci ma yana gode wa Allah saboda wani daga baccin yake wucewa Allah ta'ala ya samu wanye lafiya wannan hadithi iya cikin sahih na imam at-tirmidhi rahmatullahi alai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 bukatan aran ba ya karanta mu biya <laughs> na a ah, waɗannan ayoyi ne daga ayata 190 zuwa ayata 200 a cikin suratu ali imrana sura ta uku daga cikin jerin gwanon surorin ƙur'ani amma in an fara irgensu daga sama ba daga ƙasa ba sura ta uku kenan daga fatiha sai bakara sai ali imrana so da haka daga aya ta 190 zuwa aya ta 200 ya zama ayoyi nawa akan ce goma har a hadisi akwai inda ya ka goma ma in muka kirga za mu ga guda goma sha ɗaya ne insha Allah ta'ala kawai in an kira goma ana kiran irge ne na goma goma saboda laraba na da wannan tsarin irgen abu 22 sai ka ce 20 kamar ka duba arba'una hadith ai ba asali hadisai arba'in ba ne sun bi guda arba'in amma sai ce ce arba'una hadir so akwai kirge da ake na gomai goma ashirin talatin to a wannan kirgen ne sai a ce goma amma in ka kirga sun kai guda goma sha ɗaya dalilin wannan kuma hadisi ne riwaya na abdullahi bin abbasin radiyallahu an wanda ya tafi gidan ummansa da ake kira da maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda hadithi muttafaqun alaihi ya zo yana cikin sahihu muslim littafin farko hadithi na 530 ya je wajenta don ya kwane yana yaro karami sai sa'a cewa ranar manzon Allah sallallahu yana cikin ɗakinta ya ce da dare yayi ina yaro sai na kwanta a bakin filo haka fiyayyen halitta shi sai zo ya kwanta a kan wannan filon da nake kwance ina ta kula da me yake ina yaro karami ya ce ya yi bacci can sai farka a dare yana farka sai ji ya fara inna fi khalqi samawati wal ardi wa layli wan nahar la ayatin li ulil albab wannan aya ta 190 a cikin suratu ali imrana har ya je aya ta 200 daidai kuma aya ta karshe ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun da ya karanta ya ce sai ya mutsuke sai ya mutsuke idansa ya tashi sai ya tafi zuwa ga ruwan alwala ya samu buta ya alwala da ruwa sai kuma ya zo shi ya fara sallar nafila ya yi raka'a biyu ya sallama ya yi biyu ya sallama ya yi biyu ya sallama ya yi biyu ya sallama ya yi biyu sallama can sai ya ƙara yin biyu ya sallama sai ya yi ɗaya raka'a goma sha uku ya yi na sha magana akan yadda ake fassaran inda yake raka'a sha da kuma goma sha uku a nan wurin ba bukatar sai na maimaita ya ce har na zo zan bi shi sallah da na zo zan bi shi sallah sai na tsaya a ɓangarensa na hagu sai kamo ni sai da ni ɓangarensa na dama saboda mai saboda in mutane biyu za su yi sallah maza shi liman yakan saka mamu a ɓangarensa na ina ne a ɓangaren dama ya ce ni da sai in tafi can ɓangaren sai dawo da ni ɗaya ɓangaren to sai ce sai yana farkawa a bacci sai karanta waɗannan ayoyi da to shi sa a ka'ida ta sunna idan ka farka a bacci ka karanta waccan addu'a ta farko da muka yi alhamdulillahi alladhi ahayana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur ka zo ka karanta addu'a ta biyu da muka yi la ilaha illallah wa da la sharika la har zuwa rabbi gifirli ka karanta da uku alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dhikri sai ka karanta ayoyin nan amma in ma baka samu daga cikin manyan sakonnin da ayoyin ke karantar da mu na farko shine kana farka a bacci ka tunatar da kanka ka wa'astu da waɗannan ababe kamar haka na farko halittun Allah halittun da ke cikin sammai da ƙasai juyawan dare da rana na biyu ka tunatar da kanka bayan Allah na kware suna ambaton Allah a cikin kowane hali suka samu kansu na uku ka tunatar da kanka cewa akwai wuta waɗanda Allah ya kai su wuta sun shiga uku sun lalace na hudu kuma ka tuna wa kanka Allah ya turo maka annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka bi shi ka kubuta mafhum tayyib idan baka bi shi ba kuma ka tabe na biyar kuma ka tabbatar da cewa kai ka amsa kiran wannan annabi din na shida ka tunatar da kanka cewa in an je filin kiyama karta san karne wanda alheri ya samu alheri wanda ya suka sharri to sai ya girbi mai. sai ya girbi sharri na bakwai ka kuma gane cewa dukkan kokari da aka yi don taimakon addinin Allah baya tafiya a banza na takwas ka tuna cewa kuma Allah iya da aljanna ga wanda suka yi wa addininsa hidima na tara kuma ka gane cewa fa duk wanda ya sabi Allah duk ni'imar da yake ciki a duniya ba abin sha'awa ba ne saboda me saboda riba ita ce ribar lahira in kwa ba haka ba to ya zama ribar duniya da lahira amma ba za ka kuma yaudaru da ribar duniya akan ribar lahira ba ribar lahira ita ce riba sai na goma kuma dukkan jin daɗin duniya takaitacce ne in an kwatanta shi da rayuwa ta lahira sannan na goma sha ɗaya ka tunatar da kanka cewa waɗanda suka nemi yardar Allah Allah yana yadda da su kuma yana ba su aljanna sannan na goma sha biyu ka tuna wa kanka akwai jama'ar da aka turo musu annabi musa da isa wasu daga ciki sun yi imani sun bi allah su ma da suka bi allah allah zai ba su wannan sakamakon wanda suka juya allah baya kuma iya musu tanadin azaba allah ya kare mu daga wannan na goma sha uku ka tuna wa kanka a cikin ayoyi din cewa wanda ya fifita duniya akan lahira to ya sai da aljannasa ne don ya nemi ya nemi wuta sai na ƙarshe kuma ka tuna wa kanka wanda suka yi imani da Allah suka yi haƙuri suka yi juriya suka yi takawa sannan suka yi ribatsi a wurin Allah su ne masu samun babban rabo wannan a dunkula su ne darussan da ayo ke karantar da mu ba kawai mu karanta furr haka ba a'a kana biya su kana bin ma'anarsu kuma kana tunatar da kanka wato daga farkawanka a bacci gabanin kowa ya maka wa'azi shine kai wa kanka wa'azi wannan shine yi wa kai wa'azi mafhum tayyib aran ma babu laifi ka ban aya ɗaya bayan ɗaya zan muku nan tarjama ne don san ma'anar idan mun zo muna karantawa ba tafsiri ba zan ba da tarjama ne ka ba ni ɗaya bayan ɗaya karya mun yawa aran ma aran ma ha ba aran ma an ka ban duka ka hadan da aiki bismillah eh aya ɗaya sai ka yi ɗaya sai na fassara sai kai ta biyu ayatin li ulil albab inna lalle bakwai waktilafin laili wa nahar da juyawan dare da rana yanzu da shigowar mu masallacin na akwai burbudin rana yanzu in mun fita bayan isha sai mu ga kuma dare ne sannan daren yana tafiya rana ta zo rana ta tafi dare ya zo ba ka gaza lokacin da ake yayewa ko lokacin da ake rufe ranar wannan fa wa'azi ne ba ka ganin lokacin da mala'iku ke zuwa suna yayewa ko suna rufewa sannan saman nan halittar ta babu wani tsarnu da ya rike sama ga ta nan tana tsaye babu inda wani ɗan najeriya ya je yawo a duniya ya ce ya ga wasu filas su rike sama yanzu duba masallacin nan yana da katanga guda hudu amma duk da aka san da aka da tsarnu guda takwas saboda me saboda nan sama yayi wa tsakiyar nauyi bayan faga katangar ba ta isa ba sai an ƙara tsarnu amma ita saman nan tun da aka haife ka kake ganinta ko baka taba ganin tsaro ko ta faduwa ba ba ran da aka ce ta fado ko a wani gari a ce ta rikito kai in ba Allah buwa isa wannan shi sa Allah ya ce la ayatin wannan ayoyi ne wallahi li'ulil albab ga masu zurfin hankali masu tunani kai ka san wannan halittan ba wasa ne. kuma ka san akwai wanda ya halicci mai da kasai ba dama su halicci kansu wani ne yayi su wannan din shine Allah subhanahu wata'ala na'am الذين يذكرون الله وقلوبهم allazina waɗannan masu ambaton Allah waɗanda suke Allah ya ce ulul albab din nan su wannan ulul albab din su ne allazina waɗanda ya zukuruna Allah suke ambaton Allah Ƙiyaman suna tsaye ko a sallah ko suna tafiya kasuwa ko addu'an shiga masallaci duka ƙiyaman ne wa ko kuma suna zaune addu'ar da ake ko lokacin cin abinci ko abin da ya kama da haka wa ala junubihim sannan suna ambaton Allah akan sansannin su na kwanciya misali kamar bangaren su na dama ko akan gadon bayan su misali hatta a kwance suna ambaton Allah shine wa ala junubihim sannan wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard suna kuma tunani a cikin halittar sammai da kasai suna cewa rabbana ya mahalicinmu ma khalaqta hadha batila wallahi baka halicci wannan dan wasa ba kai ka san halittar sama da kasai ba wai an yi ne kawai don kwallon kafa ba ba an yi don kiɗa ba ne kai ka san akwai hikima daga nan sama daga cikin sky allah yake ba mu ruwa daga ƙasar nan muke shuka mu ci abinci ƙasar muke ɗauka a gina gida a shiga a cikinta ƙasar nan ake bunna ɗan adam kuma daga cikinta aka halicce shi ma khalaqta hadha batila subhanaka tsarki ya tabbata gare ka rabbana ya mahaliccin mu وكنا kina azaban nar ka kare mu daga azabar wuta na'am ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا يا مهل تشمو إنك للي كيمن تدخل النار وانده هركش قدشي وتا ya saba maka ya kafurce maka ya je wuta a hazaita. hakika yi disgracing dinsa ka kunyatar da shi bi ma'ana babu walaƙanci a lahira da ya kai a je filin kiyama mutum ya je wuta an gama walaƙanta shi Allah ka kare mu daga wuta Allah ka kare mu daga wuta Allah ka kare mu daga wuta ni dai na sha gaya muku a lahira in Allah ya bani dama wallahi ko kallon wuta ba zan je ba kallo ba ai ana cewa yan aljanna na iya kallon yan wuta ko to ni wannan bangaren na ma yafe ba sai na gani ba kai ma ka yafe ko yawwa in muka samu aljanna mutum yana can ciki alhamdulillah Allah Allah ka ba mu Allah ka ba mu wa ma zalimin min ansar azzalumai ba su da mataimaka bi ma'ana duk wanda ya shiga wuta babu mai iya zuwa ya kubutar da shi babu wani supreme court ko wani court of appeal da zaka ka yi appealing judgment din Allah is final babu wani wanda ka isa kai kara wurinsa da iyayenka da iyalanka da mai gidanka da kaza da kaza ba mai kwatan ka ranar kowa ta kansa yake ji Allah shi sa wanye lafiya na'am ربنا إننا سمعنا bana ya in innana lalle mu sami'ina mun ji munadiyan mai kira yunadi lil imani iya gayyata mutane su yi imani da Allah sai muka ce me an aminu bi rabbikum ku yi imani da mahalicinku fa amanna sai muka yi imani waye mai zunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna atina ka kankare mana kurakuranmu wa tawaffana ma'al abrar Sannan a ɗauki rayuwar mu a haɗa mu da mutane masu nagarta idan mun bar duniya, na ma'ana aljanna ke rana'a. Ƙobbanawa a ya mahaliccin mu. wa'atina ma wa'attana ala rusulika ka ba mu abin da ka mana alkawari a harsunan manzanninka shine ala rusulika abin da ka mana alkawari ta bangaren manzanni da cewa duk wanda ya bi ka zai shiga aljanna ya Allah ka ba mu wala tuhzina yawmal qiyama Allah karka kunyanta da mu karka walakantar da mu ranar tashin kiyama innaka lalle kai la tukhliful mi'ad baka saba alkawari Allah duk abin da kai alkawari a harsunan manzanni ga wanda ya bi ka zaka bashi ya Allah ka ba mu na'am fastajaba lahum rabbuhum anni la fastajaba lahum rabbuhum sai mahalicinsu Allah ya amsa musu addu'ansu anni lalle ne la udi'u amala amilin minkum min zakarin au'unsa. unsa da cewa ba zan tauye aikin mai aiki a cikin ku ba namiji ne ko mace kun min ba'adin sashinku ku daga sashi ne maza da mata duka halittu ne na Allah subhanahu wataala fallazina hajaru lalle ne wanda suka yi hijira wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu wa udu fi sabili aka cutar da su a tafarki na wa qatalu suka yi gwagwarmaya wa kutilu har aka kashe wasu a cikin su la ukaffiranna anhum sayyi'atihim Allah ya ce zan kankare musu kurakuransu wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zan shigar da su cikin korama na aljanna da ke gudana thawaban min indillah sakamako daga wurin Allah wallahu indahu husnu thawab a wurin Allah ake samun kyakkyawan sakamako Allah ya ba mu kyakkyawan sakamako na'am la yawmannaka taqallu alladhina kafaru fil bilad la yaghurrannaka kada ya burge ka kada ya baka sha'awa taqallubal ladina kafaru fil bilad la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru taqallubul ladina kafaru kada ya burge ka shine fa'ili a nan kada ya burge kai ne maf'ulin bihi kar ka taɓa yadda wata ni'ima da Allah ya wani wanda ya kafirce masa ya burge ka mai imani yakan zama ya yi kwaɗayin abin da aka ba wani mai imani irinsa ne idan aran yana karanta ƙur'ani kai sha'awa wannan daidai kai ya burge ka daidai ka yi ka yi sha'awan ka zama shi daidai ne amma duk wata ni'imar da Allah ya ba wanda ya kafirce masa kada ya burge ka ko yaya aka yi motar hawa ne jirgi ne gida ne tufafi ya saka wani matsayi Allah ya bashi Allah ya ce kada ya burge ka la ya ghurran naka taqallubul ladina kafaru fil bilad duk yadda suke jujjuyawa a gari Allah ya ce kada ya burge ka me dalili allah ya ce mata'un جهنم jin daɗi ne ɗan kaɗan. a cikin hadisai da dama wanda na sha ambato a nan ba lokaci saboda ƙuncin lokaci kawai ishara zan yi gare su fiyayyen halitta ya ce wanda ya fi kowa jin daɗin duniya in aka ɗauke shi a lahira in ya saba wa Allah aka shigar da shi wuta kawai aka juya shi na ɗan sakan ɗaya sai a ce mar yayi duniya ka taɓa jin daɗi zai ce wallahi bai taɓa jin daɗi a duniya ba wallahi azim azabar wuta na sakan ɗaya na mantar da duk ni'imar duniya da aka ji in an shekara dubu a ciki ana jin daɗin wallahi sakan ɗaya na wuta zai mantar da duk ni'imar duniya shi sa Allah yake cewa me yake cewa mata'un qalil kawai jin daɗi ne ɗan kaɗan mata'un kuma sai Allah ya kira shi da kalmar mata ba lokaci amma asalin kalmar mata a ƙa'idar larabci standard shine tsumma ba irin part na yanzu ba tsumma da mata ke kunzugo da shi a lokacin da suke larura na mata irin na da akwai wanda ya ji ana tafsirin ƙur'ani ba larabin ƙauye sai ya ji ana mata'un sai a ce jin daɗi kuma allah ya ga duniya allah yake kira da cewa jin daɗi kadan sai ya ce shi yana so ya san asalin ma'anan kalmar mata to a ka'idar larabcin kana so ka ji fusa standard arabic a da to a ƙauye take sai ya tafi ƙauye yana zuwa ƙauye sai ya ga wata karya ta gudu da abu a bakin da sai yarinya ta bi ta bayan ta da uwar ke tambaye ta me faru sai ta ce karya ce ta dauki almata ta gudu da shi sai ce to abin da ya kashi kenan ya koya sai bi karyar har lokacin da ta yadda abin da ke bakinsa sai samu ashe tsunkun zugu ne na larura na iyaye mata da da ake da shi gabanin ma ipad to wannan shine Allah yake kiran duniya da shi shine mata din shi din ma aka ce wai dan kadan shi ma ba bayawa aka bayar ba duk duniyar an kwatanta ta da kunzugon al'ada na iyaye mata shi din ma dan kadan ba mai yawa ba sun thumma ma'awahum jahannam daga ƙarshe Allah ya ce mako masu wuta ne wa bi isal mihat al'amari ya lalace a ce wajen hutun mutum masauƙinsa wuta Allah ya kare mu na'am lakin lamina taqaw rabbahum lahum ayoyin baya Allah ya kira makomar 'yan wuta a wannan ko masu takawa Allah ya samu a ciki ya ce lakinin ladina takawa amma waɗanda suka yi takawa gawa rabbahum ga mahalicinsu lahum suna da jannatun tajri min tahtiha anharu khalidina fiha za a ba su aljanna korama kara kala kala a cikin aljanna wanda ke gudana a cikin aljanna din shine tajri min tahtiha anharu kuma khalidina fiha za su dawwama a ciki nuzulan min indillah masauki ne daga wurin Allah wa ma inda Allah khairun lil abrar abin da ke wurin Allah shi yafi ga mutane masu nagarta ni da ku Allah ya samu a cikin suna. wa inna min ahli wa min ahalil kitabi lalle daga cikin ma'abota littafi al-yahudu wan nasara lamai yi yu'minu billahi a cikinsu wallahi akwai mai imani ga Allah wa inna min ahalil kitabi lalle ne daga cikin ma'abota littafi lamai yi yu'minu billahi wallahi akwai mai imani da Allah wa ma zila ilaikum da abun da aka saukar zuwa gare ku wa ma zila ilaikum da abun da aka saukar zuwa gare su sun yi imani da attaura da linjila qur'ani yazo suka yi imani da shi Allah ya ce akwai su kaman wa kaman najashi sarkin habasha fa inna fiha malikun adil habasha shine ethiopia kasa ce asali musulmai sun fiye ba amma ko a wannan kwanakin suna cikin halin jarraba mara daɗi muna roƙon allah ta'ala ya ba su mafita allah ya ba su mafita irin najashi irin salmanul farisi irin wa irin su abdullahi ibn salam duka waɗannan suna cikin ahalul kitab sun yi imani da Allah kula ga wannan kuma ƙur'ani ya yabe su wannan shine adalcin addinin musulunci so da haka da abin da aka saukar gare ku khashi'ina lillah su da masu jin tsoron Allah da ilimi la yashtaruna bi ayatin lahi thamanan qalila ba sa sai da ayoyin Allah saboda wani ni'imar duniya yar kadan ulaika lahum ajruhum inda rabbihim masu wannan siffa suna da ladan su a wurin mahalicin su inna Allah lalle Allah sari'ul hisab mai gaggawan hisabi ne tun daga farkon duniya zuwa ƙarshe yanzu masana sun ce adadin waɗanda aka halitta a duniya ɗan adam ya kai mutum biliyan 900 biliyan 900 yanzu a duniya dukkaninmu biliyan 8 ne ashe a gabaninmu zo mutum biliyan ɗaya sun rasu duk duniyan nan Allah zai tashi ranar kiyama ya mana hisabi duk duniyar one after the other yan wuta su je wuta yan aljanna su je aljanna har ma dan aljanna ya kailula baccin rana kuma an gama hisabin duk duniya la ilaha illallah wani abu sai Allah shi yasa yace sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne cikin takaitaccen lokaci an yi an gama kowa ya san masaukinsa Allah ka sa muna cikin aljanna mu shiga ran farko mu yi kailula arama kai tilawa za ka yi ko kai kailulan ne a lula zai gaji arama <laughs> mun daga ku mun za ku zo na ku da mana tilawan qur'ani muna kai lula ya ji awa ne <laughs> to bismillah <laughs> ya ladina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani isbiru ku yi haƙuri isbiru ala ta'atillah wa ala aqdarillah ku yi haƙuri wajen bin Allah duk wahalansa ku ci gaba da yi ku yi haƙuri cikin abin da Allah zai jarabe ku duk ɗacinsa ku yi haƙuri ku rike imaninku wasabiru kuma ku haƙurtar da kanku ku haƙurtar da kanku me an maharimillah daga dukkan abin da Allah ya haramta muku duk sabon Allah yadda yake burge wani kada ya burge ka wa rabitu ku yi ribatish shine jiran gida lokacin da za a kawo muku hari ko kuma intidaru sala ba'da sala shi ma ribati ne jiran sallah bayan sallah wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah la'allakum la'alla haƙiƙ ne a nan wurin tabbas tuflihuna za ku rabauta ni da ku Allah ya samu a cikin mutane masu rabautuwa wannan shine babi na farko sai mu kiyaye waɗannan addu'o'i ayoyin mu haddace gabanin sati mai zuwa in Allah ya kai mu darasi na gaba za mu tashi akan babi na biyu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 ya ɗauki rayuwarmu kuma akan imani wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم a yau takarda ta farko mai ta tana cewa washi malam don allah don annabi ka ƙara mu 'ya'ya maza da mata sanin matsayin biyayya musamman ga uwa ko kuma uba ina jin ko karatu na jiya na yamma na yi magana da wannan na bude tafsiri ga duk waɗanda suka ji ko suka gani a talabijin cewa da iyaye suna da girman haƙƙi a kanmu kuma ku gane wani abu guda fa duk wanda take mona wa mahaifanta ba ta yi musu da'a duk wanda ke kokarin cin mutuncin mahaifansa wata rana sai Allah ya jarrabe ki da ɗan da ke ma zai gane miki masifa sai kin gama da wannan sakamakon in ma baki haihu ba kuma to kuma sakamakon yana na jiran ki a kiyama an yi miki mai kyau ma kawai idan aka jarrabe ki da dan da zai rama abin da kika yi wa mahaifanki ya rama akan ki ya rama musu an yi miki mai kyau ma kenan ma'ana ubangiji bai kyale ki ba har sai da aka je kiyama to amma babban munin sakamako shine a kyale mutum har sai an je kiyama to wannan shine mafi muni dan haka duk wanda ya san cewa baya da kyakkyawan mu'amala da iyayensa duk wanda ta san cewa rashin kunya ko rashin kirki take wa mahaifanta ta yi kokari ta yi wa kanta gata ta tuba zuwa ga Allah sannan kuma ta nemi iyayenta su yafe mata babu abin da Allah ke gaggawar kama mutum da laifi a kansa yadda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi irin saba ma iyaye ubangiji ta Allah yana gaggawar kama mutum da laifin saba ma iyaye a duniya tun kafin ma a je kiyama da haka ya kamata ku shiga taitayen ku sai tambaya ta biyu wanda ita ce za mu kawo tambayar nan aka makalla ta yar uwa da ke tambaya kan ita dai tana so ta zama zakira inda an ce da maza da mata duk mace ma tana iya zama zakira to kalman nan ta zikiri da kike so ta sani ita za ta kama ko tana kicin ko tana yankan albasa ko tana ko menene tunda an ce dai ba sai da alwala ba sai da tsarki ba to wai shin waɗanne kalmomi ne wanda mutum ya faɗa za su zama ya yi zikiri tana so sosai da yawa kamar da kalmomin da manzan Allah ya koyar da mu mai zikiri suna da yawa akwai waɗanda an keɓance musu lokaci to mutum zai yi su ne a lokacin da shari'a ta aji akwai waɗanda an bar su kofa buɗe ba a keɓance musu lokaci ba yanzu zikirai da ake amfani da su na kwanciyar barci ko tashi na shiga ban ɗaki ko fita na shiga masallaci ko fita na safe ko na yamma ko irin abin da mutum zai faɗa lokacin da ga hadiri ya taso ko lokacin da iska ya taso kun ga waɗannan dukkan su adi'iya ne da azkar addu'o'i ne da zikirai wanda aka keɓance musu lokacin yin ba shi iya yiwa da tsakar rana in ɗauki wani zikirin da da safa aka ce a yi shi ko da yamma in zo in yi shi a tsakiyar rana karfe sha biyu na rana ba shi yiwa in zo shiga masallaci in yi addu'ar da wajen shiga banɗaki ɗaki ake amfani da ita ba shi yiwa in zo shiga banɗaki in karanta addu'ar da ake yi wajen shiga masallaci saboda an keɓance masa lokaci amma akwai zikirai da manzon Allah ya bar su kofa a buɗe mutum zai iya furta su duk lokacin da ya ga dama kamar su subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah manzo Allah bai kebancewa wannan zikirin wani lokaci da za a yi ko da safe ko da rana ko da daddare ko a kwance ko a zaune ko a tsaye mutum zai iya yi kamar la haula wala quwwata illa billah kadai a matsayinta mutum kowane lokaci zai iya kamar su tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ba a kebance masa lokaci ba duk lokacin da kike so zaki iya yansa kuma babban abin da ake so a cikin zikiri sai mutum ya game dukkan nau'ika na zikiri din lokacin safe yayi wanda aka ce ayi da saka lokacin yamma yayi na yamma shiga masallaci yayi fita yayi shiga ban daki da fita kowanne yayi waɗanda aka basu kofa abu ɗin yayi su duk lokacin da ya samu sukuni kuma kar mutum ya lazanci guda ɗaya kawai shi kaɗai yake yau yayi wancan gobe yayi wancan kalar gobe yayi wancan kalar bai san wanne ne Allah madaukakin sarki zai karba masa ba sannan hujjar cewa wayya ya zaka ka zama zakiri ai aslan ma mutum ya sawa sunansa suna zakiru namiji ko wata ce sunanta ta zama zakira mace sa sunan kanshi bid'a ne baya cikin addini dan kwaso kamar mutum yana tsarkake kansa kenan gani mai yin kaza yanzu kawai in ce sunana zakiru ma'ana ina ba da adireshi na kenan ne ne fa mai yawan zikirin ne shi kuma zikirin ana yin shi dan Allah kuma yanzu na zo na faɗa mutane ki zo ki ce sunan ki zakiratu kenan ma'ana kin tallata mana cewa kin ce mai yawan zikirin kuma abin da ake so a cikin ibadoji kun ga zikiri nau'i ne daga cikin nau'ika na ibada ga salatin annabi ga azumi ga sallah ga jihadi ga jin kan talakawa da marayu da kyautata musu duka waɗannan nau'ika ne na ibada abinda ibn al-qayyim ke faɗa cewa kuskure ne ma mutum musulmi ya shahara da wata ibada guda ɗaya a ce kawai shi wannan ya kamata kowace ibada ya saka ya don akwai lokacin da wannan ibadar ta faucin falala akwai lokacin da wannan ta faucin falala ba na komai ina zaune a gida na yi karatun qur'ani na gaji sai in ci gaba da wani zikirin daban ko salatin annabi amma an zo an faɗa mun ga na ya rasu ina zaune a gida ina cikin karatun alqur'ani a lokacin in ci gaba da karatun qur'ani ne ya fi falala ko in fito in je a yi hidimar yi wa wani sallah da kai shi makabarta da binne shi wanda ya fi falala a je a binne shi shi falala a lokacin da za a ce alin salin makwashin ka ya rasu suka ce ai mu zakir ne ku je sai kun dawo la ilaha illallah la ilaha illallah ya ba malam zakiru ya zaka wannan wannan wannan zikiri ne kuma wannan ai sai ka mamaye dukkan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai ka tattara zikiri ka ajiye ka tattara alqur'ani kuma sai ka ajiye sai an dawo sai ka je sai a yi masa sallah tare da kai abin da idan aka yi sallah tare da kai kana da kira idan kuma aka banne shi tare da kai ka samu ƙarin kira fa ne kenan wanda manzo Allah ce kowanne ɗaya ya fi girman dutsen uhud sa. ina ba an fahimta a ana gobara a makwabta a kawo agaji a je kashe wuta sai ka ce ka wallahi zikiri nake yi kana ta zikiri kana karatun qur'ani to ina amfanin zikirin kake a'a kana da mota ko abin hawa ga makocinka ba da lafiya matar makocinka ba ta da lafiya tana na kwada za a kai ta asibiti lokaci baka da wace wallahi ba da lokaci ina zikiri ne to wannan wani irin zikiri ne kuma kenan ashe kowane irin abu na ibada ana son ka kalli menene za ka yi a lokaci kaza Shi ibn al-qayyim ke cewa a goman karshe ba abin da yake da lada irin itikafi saboda lokacin ne goman karshe na cikin ramadan kenan itikafi na cikin ayyuka masu matukar lada saboda kokarin dacewa da ranar lailatul dare. amma in yin azumi na nafila ne ba ranakun da suke za ka yi azumi na nafila ka samu lada a duniya irin kwana goma farko na zulhijja saboda manzon Allah ce babu wani ne a duniya da aikin alkhairi ke zama abin kauna a wurin Allah sama da su azumin nafila kenan to kun ga ashe kowane lokaci in yazo sai mutum ya ribace shi ba kowa in yi zikiri in yi karatun qur'ani wani ba da lafiya in je a dogo shi tare da ni wani ya rasu in je a binne shi tare da ni a yi masa sallah tare da ni a wani mara ya zo yana neman taimako da kuɗi aljihuna in ɗauka in bayar a lokacin ya son yi ta zikiri mutum zai mutu da yamma ya zo yana neman ka taimaka masa da abin da bai fi naira dari ba a aljihun ka kana da abin da ya fi naira dubu daya taimaka musu da naira dari suka ce a ba komai mun manta wala dan zikiri ba ruwan ba sai mun yi sadaka ba kenan wannan kuskure ne dan haka bid'a ne ba mutum kawai cewa cewa kansa shi zakiru ne ko ki cewa kanki cewa zakiru ce lalle yana da kyau ki zikiri amma ba sai kin faɗa ba dan Allah ce fala tuzakku anfusakum wa a'lamu man ittaqa yanzu ko da lakabi da ake barwa a ce wani masanin hadisi ne wani masanin tafsiri ne wani fakihi ne ba za ka ji an faɗa su abubakar haka ba saboda komai sun shiga ciki hadisin tafsirin fikihun ibadar qiyamul lailin zikirin karatun qur'anin komai sai shiga amma idan ka dauki bangare guda ka tsaya to yanka ki karban safa amma in ka hada duka in baka samu nan ba za ka samu nan jibin da za ka samu nan sai nan ya ciki shine hikimar bawa muni da ya ji an ce ga wani abu na alkhairi kare ya sakaci da shi ko mai naji tare da fatan kin fahimta amma hujjar cewa mutum ya yi zikiri a kowane hali ko da yana cikin um, jinin al'ada mutum za ta iya zikiri tunda saboda hadisi cikin